أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara da goma sha 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalafi na takwas ko muna cikin suratul baqara a jiya muna cikin tafsirin aya ta 177 sai lokaci ya mamaye mu wannan ayan da alaran mai karanta aya ce da take kunshe da matsaloli masu yawa amma mun yi bayanin matsaloli na farko da suka shafi aƙida. suka shafi wato rukunin imani guda biyar wanda mun sani a cikin hadisin jibrilu wanda ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa akan maratibud din wato matakai matakai na addini har guda guda uku ya tambaye shi dangane da abin da ya shafi imani sayyidina Umar yana cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد حتى جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت فقال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن عن الساعة قال ما المسؤول عنها بآل من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتداولون في البنيان ثم انصرف فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قال والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم wannan hadisin ya kunshi matakai na addini guda uku mala'ika jibril ya zo a sura mutum ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo ya zauna zama irin na ɗalibta ya jingina guyoyinsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora tafin hannunsa akan cinyansa wasu sun ce kan cinyan kansa shi jibril wasu sun ce kan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ne tufafin safari gashinsa mai tsananin baki alaman babu ainihin tafiya a tare da shi wato kamar ba bako ne wanda ya zo daga wuri mai nisa ba amma kuma sahabbai ba su gane shi ba shikenan sai zo yana tambayan manzala ta sama yace ba ni labari gane da musulunci yace shine ka shaida ba bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne ka tsai da sallah ka ba da zakka kai azumi kai aikin haji in kana da iko sai yace ka masa kai gaskiya to sai sahabbai suka yi mamaki mutumin da ya zo tambaya kuma ka gaya masa abu ka ce eh lalle gaskiya ne ya kamata ya nuna a lokacin ya san ilimi ya ce na'am ba sai dama ya sani ya zo ne koya wa sahabbai wannan ilimi ne sai kuma yake tambayarsa menene imani sai ce imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira kuma kai imani da kaddara na alkhairinsa da sharrinsa sannan sai ce ba ni labari wannan shine mataki na biyu mataki na uku ba ni labari dangane da isani wato kyautata imani da kuma ayyuka wanda suke na zahiri sai ce masa isani shine in ka zo bautan Allah ta'ala sai ka bauta masa kamar kana ganin sa in kuwa ka bai samu ba to ka ji a ranka fa Allah yana ganin ka domin zaka kyautata aiki sai ce ba ni labari dangane da tashi alkiyama yaushe za ta tashi ce wanda ake mai tambayan bai fi wanda ake tambayan sani ba wato ni da kai duka babu wanda ya sani sai ce to ba ni labarin alamominta yace alamominta shi ne za ka ga kuyanga za ta haifi mai ita ma'ana ƙananan mutane za su zo suna shugabantar manya-manyan mutane masu daraja sannan za ka ga wa'inda da tsirara suke tafiya ba su da takalmi talakawa ba su da komai sun shigo gari sun yi kuɗi suna gina benaye suna gina manya-manyan gidaje wannan duk alama ne na tashi alkiyama sannan sai ya juya ya tafi ba wani dan lokaci manzon Allah kuma ya ce ya Umar kun san waye mai tambayar nan sai suka ce Allah da manzon sa ne suka sani sai ce mala'ika Jibril ne zo ya koya muku addinin ku wato ya koya muku al'amuran addinin ku to an faɗi me musulunci shine aiki na zahiri menene imani ayyuka na ne? menene isani shine ka kyautata wa'annan abubuwan gaba daya to abinda ba ambata ba a wannan ayan shine kaddara amma ambaci imani da Allah mun yi bayanin sajja imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da littattafai da imani da annabawa gaba daya shi kuma imani da kaddara akwai su a sau a wasu ayoyin inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wato kowane abu mun halitte shi da kaddara saboda haka kaddara shine ilmul lahi bi shay'i qabla wuqu'ihi wa kitabatuhu fil lawhil mahfuz kowane abu kafin ya faru Allah ya san zai faru kuma ya rubuta shi a lawhil mahfuz kuma da ganin damansa ne abun ya faru kuma sannan shi ya halicci abun ma ba don shi ya samar da shi wada bai zai faru ba ka kulla wannan a zuciyanka shine kai imani da kai imani da kaddara to bayan rukunnan imani ubangiji ta'ala ce wanda ya cika su shine mumini bawan Allah wanda ya cancanci ya shiga aljanna to bayan su din kuma sai ce wa atal mala ala hubbihi muminin kuma shine mai ba da dukiyansa fi sabilillahi alhalin yana so ba wai baya so bane alhalin yana so ne baya wannan kuma shine yake nuna nagartan mutum yake nuna imaninsa manzo Allah ta ce yace as-sadaqatu burhanun sadaka dalili ne na imanin mutum duk wanda kaga yake sadaka akwai alama yana da imani don mutane ibadan jiki ta fi musu sauki akan ibadan dukiya yanzu an ce kafara wani yayi rantsuwa kafara ta kama shi Mazaman maza sai kaga ya azumi guda uku alhalin ba za ka yi azumi uku ba sai ka ciyar da miskinai goma ko ka tufatar da su sai in baka da ikon ciyar da su ne ko baka da ikon tufatar da su sannan za ka yi azumi uku amma carab sai ka ga mutum ya tafi zuwa ga azumin saboda ya fi sauki akan ya fidda kuɗi ya kafara wajen ciyar da miskinai ko tufatar da su to harkan fitar da kuɗi wato akwai aiki alama ne na imani to sai ubangiji ta'ala ya allaka da'a wanda za ta kai ka zuwa ga aljanna matukar kana da hali to shine ya zama kaciyar da dukiyanka kuma abin da kake so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu da'a ba ku zama managarta masu ibada masu mutanen kirki ba har sai kun ciyar da daga abin da kuke so shi yasa anan yace wa atal mala ala hubbi kuma mutum ya ba da dukiyan alhalin yana so ba wai ya gaji da abun bane a cikin suratul insa yace wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wato suna ciyar da dukiyansu fi sabilillahi suna ba miskini wanda bai da shi suna ba wa maraya suna ba wanda aka ribato a yaƙi kuma sai ce mun ciyar da ku ne fi sabilillahi don neman yardan Allah ba ma bukatan ku gode mana ko ku saka mana da wata sakayya idan mutum fi sabilillahi ya bar ko a gode masa ko kar a gode masa duk ne sannan mutum yana matakin ba da kyauta har ya dawo mataki na isari shine ka fifita kanka ka fifita wani a kanka ga abun duniyan nan amma ka fifita wani ya same shi akan ka same shi irin imanin mutanen ansarawa wato sahabban madina wanda suka tarbi bakwantan sahabban makka wanda manzon sama yake cewa hubbul ansari min al-iman son ansarawa yana daga cikin imani ne menene yasa suka samu wannan darajar saboda wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim walau kana bihim khasasa suna zaban suna fifita wani a kansu ko da suna da bukatan abu za a je a yaki a ɗebo ganima sai su ce su sun yafe nasu a bawa muhajirun su ne baƙi su ne suka bar dukiyoyinsu a makka a ba su mukan babu damuwa ɗan abin da muke da shi ya ishe mu wannan shine ba su daraja har ubangiji ta'ala ya yabe su a cikin alqur'ani kuma ya ba da shaida akan cewa su masu imani ne yace wallazina tabawwa uddara wal imana min qablu tabawwa uddara wanda suka zauna a garin Madina kuma suka rungumi imani kafin ma muhajirun su zo Madina Allah ya shaida da cewa suna da imani saboda kirkin da suke da shi da kuma sadaukar da dukiyarsu da suke fi sabilillahi to su wane ne mutum zai bawa kyautan suwa zai bawa sadaka suwa zai kyautatawa wanda in yayi haka zai tabbatar da imaninsa shine Allah ta'ala ya lissafa mana a wannan ayin yace zawil qurba na farko wato su ne ainihin ma'abota kusanci su ne yan uwa kar ka zama inuwar giginya na nesa ke can inuwarki ga yan uwanka suna cikin wahala ka je kana kyauta a can gefe a yan uwanka su samu wannan shi ake cewa sadar da zumunci wanda kuma bawa dan uwa sadaka ya fi lada akan ba wani wanda ba dan uwa ba hadisi ya inganta cikin Tirmidhi da Nasa'i da sunan na ibnu majah hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatun wa 'ala dhir-rahmi sintani sadaqatun wa silah in ka bawa miskini sadaka sunanta sadaka kawai amma in ka bawa dan uwanka sadaka to sadaka ne kuma sadar da zumunci ne zaka ci riban wato abubuwa guda biyu sannan duk mutumin da yake kyautatawa yan uwansa yake musu alheri Allah zai yi albarka a rayuwansa sannan kuma zai sa wa dukiyarsa albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasir rahimahu hadisin bukhari da muslim duk wanda yake son a shimfiɗa masa arzikinsa wato a yalwata masa arzikinsa a sa masa albarka sannan a jinkirta masa a rayuwarsa rayuwarsa ta zama tana da albarka to ya dinga sadar da zumunci shine ya kyautata wa 'yan uwansa idan ko mutum ya akkasa ba haka yayi ba to yana shiga cikin matsala don shi kansa zumuncin yana addu'a yana cewa Allahumma man wasala man wasalani salahullah wa man qadani qadahullah yana cewa ya Allah dukkan wanda ya sadar da ni ka sadar da shi da rahamarka wanda ya yanke ni in ji zumuncin ka yanke masa rahama shi yasa ya zo a hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito yace manzo Allah ta sama yace la yadkhulu jannata qadi'un mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba kaga al'amarin ba karami bane mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba dole sai kana kula da yan uwanka kana kyautata musu sannan ubangiji ta ce walyata ma bawan Allah na gari shine mai bawa marayu dukiyansa maraya shine mammata mata abuhu qabla al wanda babansa ya rasu kafin ya balaga wannan shi ake cewa maraya idan mahaifiyarsa ne ta rasu ba maraya bane don uba shi yake daukan dawaniyan ɗansa sai in baban ne ya rasu sannan ya zama maraya in ya riga balaga kuma yana da karfin da zai je nema shi ma ba abin tausayi bane ba maraya bane saboda haka a kyautata wa marayu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza da ni da mai renon maraya mai kula da maraya haka muke a aljanna ya nuna doguwar yatsa da karama kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Bukhari a riwaya Muslim kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana ka ana wa huwa ka fil janna duk wanda yake renon maraya nasa wato na yan uwansa ko kaninsa ne ko dan babbansa ko dan kawunsa aunin gairi ko na wani dabban wani mutum wanda ba dangantaka yace ni da shi a aljanna kamar haka muke nuna doguwar yatsa da yatsan nuni wato yana aljanna ma kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to renon maraya ba karamin falala ne da shi ba haka nan kuma kula da maraya ya zo a hadisi wani ya ce ya rasulullahi ni zuciya na ta kinkashe ta bushe babu rahama a cikin ta ba tausayi yace to kaje ka shafa kan maraya in sa ra'asal yatimi shafa kan maraya sai zuciyanka ta yi taushi so da ka kula da maraya ka sa mutum ya zama mai imani kuma mai tausayi a zuciyansa to in kana da tausayi kuma Allah ta'ala sai ji tausayinka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wanda suke wanda yake sama wanda yake kasa sai ya ji tausayinku saboda haka abin nan ku tausaya wanda yake wanda suke kasa wanda yake sama shine ubangiji ta'ala sai ya tausaya muku inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana jin kan masu tausayi ne daga cikin wato ainihin bayinsa sannan ubangiji ta'ala ya ce wal miskina ka kyautata wa miskini miskini shine wanda wato bayi da abin da zai ishe shi ko da yana da shi abin ba zai ishe shi ba bayi da bayi da abinci isheshe bayi da riga isheshiya bayi da wurin zama isheshe to wannan miskini ne idan an faɗi miskini ba a kawo fakiri a kusa ba to miskini da fakirin duka ake nufi to kaga idan wanda yana da shi ma bai da abin da zai ishe shi an ka kyautata masa na wanda bai da shi kwata kwata don malamai sun sabani fakiri da miskini wanne ya fi talauci to amma nan tun da miskini kawai aka faɗa to fakiri ya shiga duk inda aka faɗi fakiri aka faɗi fakiri kawai to miskini ma ya shiga amma an haɗa su wuri ɗaya nan ne ake kokarin bambance su kamar yadda ubangiji ta dace innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin to anan sai mun bambance waye fuqara su waye masakin ana ba da zakka ga fakirai da miskinai to sai ka bambance waye miskini waye fakiri wasu suka ce fakiri shi yafi dan dama dama miskini shine zuba hannu ba da na cinyo ballanta na gobe wasu suka ce a ah, miskini shi yafi dama dama fakirin wato shine wanda yake zuba hannu domin ubangiji ta ba da labari a cikin alqur'ani cewa miskinai kisan abin nan khidir da annabi musa sun samu jirgin ruwa sun je sun huda shikenan ya ce ya za ka huda musu jirgin ruwa daga ba ne musa ba shi labari yace ai shi wannan jirgin ruwan na wasu miskinai ne suna aiki da shi a cikin kogi suna neman kuɗi to kaga tun da suna da jirgin ruwa ai masu kuɗi ne to amma abin nan manzala sama kuma ya ce Allahumma ahini miskina ya Allah ka ni miskini na ma da yin cewa miskini ya fi fakiri wadata don manzala ma wadati ne yana ba da garken dabbobi kyauta yana kyauta mara shi kuma baya bayarwa to amma wasu malamai sun tafi cewa ai manzala ta sunna ya ce laysal miskinu alladhi tarudduhu al-luqmatu واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن fa yatasaddaqu alayhi miskini ba wai shine kawai wanda in yazo ya bara aka bashi zoma ɗaya ko biyu ba kenan ya wadata ko dibino ɗaya ko biyu ba kenan ya ishe shi ba to kaga sai miskini shine mai bara kenan yace miskinin da ya fi wato shiga halin kakani ka wanda ya fi cancanta a tausaya masa shine wanda bayi da shi sannan kuma ba a san ma bayi da shi ba ballantana a taimake shi to kaga wanda bayi da shi kenan kwata kwata to ala ayi halin dai kowanne akwai bukatan a taimake shi da miskinin da fakirin duka kowannensu yana bukatan ainihin wato taimako wanda zai biya bukatansa ya samu abincin da zai ci ya samu rigan da zai sa inda zai rike iyalinsa da kuma gida inda zai zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miskinai kala biyu ne akwai wani yafi wani tausayi mai bara shi bai kai wanda baya bara abun tausayi ba wanda zai je yana zagayawa fi sabilillah ya je ta yace a bashi fi sabilillah ai shi ya san talaucin sa in ya roka za a bashi ko bai roka ma kila za a bashi an gane halin sa yace amma miskinin da yafi kowanne abun tausayi shine wanda bai da shi kuma ba iya zuwa ya roka bai da shi amma ba zuwa ya roka mutane ba su gane ma talaka bane ballantana su je su bashi kyauta to wannan yafi abun tausayi wannan kamar da ubangiji ta ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilha wato jahili wanda bai san halin su ba shine ake nufi da jahili anan in ya gansu zai ce mawadata ne zai sa rigansa mai kyau zai goge rigansa ya wanke goge kila ya sa fitati ma tana kyalli to za sai ka dauka kai mawadaci ne a sai sai ka dauka shi mawadaci ne alhalin bai da komai to da haka wanda bai san halin sa ba sai ya dauka mawadaci ne bai zai ma bashi ba sai dauka yafi karfin a taimaka masa amma kuma tawazu'u ne da kankan da kai baya son ya zudda mutuncinsa ba zai je ya roƙi wani ba shi yasa baya roƙo ne to idan kana alheri sai ka lura da irin waɗannan mutane akwai su a cikin bayin Allah mai roƙo shi an san waye ne kuma masu bashi suna da yawa to ka binciko kuma waɗanda ba su da shi kuma ba za iya roƙon kai kuma sai ka taimake su manzala ta sama ya ce sun fi zama abun tausayi a taimaka musu fi sabilillahi sai Allah ta'ala ya ce wabna sabili haka nan dan tafarki shi ko mutum ne mawadaci sai yayi tafiya sai guzurinsa ya kare to shi akwai buƙatan a taimake shi ka taimaka masa fi sabilillah da guzuri yanda zai dawo gida ko da multimillionaire ne a garin su kuma ana iya bashi zakka wannan kuma yana faruwa musamman a zamanin da mutum yana da kuɗi a garin su yayi tafiya ya ɗauka kwana biyu ne tafiyan ta je ta ɗauke shi sati biyu ko wata guda abin da ke hannunsa gaba ɗaya ya kare ya rasa yadda zai yi sai zama abin tausayi ya zama talaka kenan a inda yake kaga sai a taimaka masa fi sabilillahi amma da sharaɗin in bai samu mai bashi aro ba za a bashi zakka in ya samu mai bashi aro ba za a bashi ba sai zuwa wannan zamani abubuwa sun yi sauki akwai akwai banki akwai waya wanda za a yi waya akwai internet akwai ATM card saboda haka in dai mawadaci ne ko da bai je da ATM card ɗinsa ba idan yayi waya za a sa wani kuɗi a account ɗinsa sai je karba a wajen wancan ba zai a rasa inda zai ba in ya je banki ba za a rasa inda za a fitar masa da kuɗin sa matukan account ɗinsa ne to da haka akwai hanyoyi to duk hanyoyin suka toshe shine mutum ya zama abun tausayi abun a wato ainihin a taimaka masa ce wasa wasa'ilina da su ma masu roƙon masu roƙa su ma in dai sun cancanci su roƙan to su ma abun a taimaka musu ne fi sabilillahi a ba su zakka a ba su sadaka su ma suna da haƙƙi Allah ta'ala ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum a cikin suratul ma'arij yace muminai bayan Allah na gari su ne waɗanda a dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo da wanda baya roƙo to galibi mai roƙo bai cika kima a wurin jama'a ba domin mutane ba sa so roƙo ba sa so ka ka tambaya bani bani bani ko da mutum da farko yana baka da gaba zai kosa fa anna fa adaitun fa udna wa uttumu wa man yaksuru tasala yawman sayus'al mun tambaya kun mun sake kun duk wanda ya yawaita roƙo wata ran za a kosa da shi to idan mutum yana da shi haramun ne ya yi roƙo musulunci ya haramta da sama ya ce ka ɗauki igiya ka je ka yi kirare a jeji ka yi itace ka ɗauka a bayanka ka zo ka sayar ka ci abinci ya fi a kan ka je ka roƙi wani ya baka ko ya hana ka idan ya baka ma ka ji kunya ballanta ka ƙasƙanta ballanta na idan bai baka ba ya mi ma senti hatto ya bai haka fulani suka ce in ka tambaya aka baka ma ka ji kunya ballantana kuma in ba a baka ba kuma tabbas in ka ji wani wajen ba za a baka ba saboda haka roƙo ba da wani amfani manzala ta suma ce la ta tazalul mas'alatu bi ahdikum hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa ala wajhihi mus'atu lahmi roƙo ba zai gushe ba da mutum yana roƙo yana roƙo har ya haɗu da Allah ta'ala babu nama a fiskansa duk ya zudda ruwan fiskansa da nama fiskansa ya zudda mutuncinsa gaba ɗaya to amma idan ta kama ya roƙan fa sai ya roƙa an tambayi manzala sama su waye ya kamata su yi roƙo yace mutumin da ja'iha ta zo bala'i ya zo ya kwashe dukiyansa gaba ɗaya duk abin da yake da shi ya sa a gona sai Allah ya turo kwari ko wasu tsuntsaye ko ta tsutsa sai gaba ɗaya tashi babu komai bai ɗauki komai a amfanin gonansa ba wannan yana buƙatan wannan ba yana buƙatan taimako in yayi roƙo bai bai bai kuskure ba haka nan mutumin da ya ɗauki bashi a kansa basu suka suka masa yawa har abin nan bashi ya masa yawa wanda ba zai iya biya ba to shi ma wannan ya cancanci ya je ya roƙa idan ya roƙa za a wato ainihin bashi ba za a ce ya aikata haramun ba da mutumin da da yana da shi ya talauce bai da shi har kowa in yana wuta ce a ah, wani yanzu kan bai da komai abin tausayi mutum biyu ne suka shaida a kansa cewa wannan kan bai da komai yanzu abin hannunsa ya kare wannan shi ma idan ya roƙa bai aikata haramun ba wasu wani hadisin ya ƙara da mutumin da yake da ya mace yana son zai aurar da ita shi ma idan ya je roƙi taimako bai yi kuskure ba amma za ka yi aure ka je kai sana'a kai matashi ka je ba ka je kai sana'a ko da na ƙarfi ne ka je kai aure amma idan mutum zai aurar ai ba yin sa bane wannan wannan wata ɗawainiya ne ta hauci kuma dole in bai fidda yarinyar ba ma akwai tashin hankali a tare da shi to idan bayi da shi ya je nemi wani ya taimake shi domin ya fitar da yarinyar ya aurar da ita bai yi laifi ba amma kai matashi ka je kai sana'a kai ba hadari bane in baka yi aure da wuri ba ka je ba kaman mace bane ka je ka nemi kuɗi ka je ainihin ka samu na sadaki da sauran abubuwa na aure ka je kai aure sannan ubangiji ta ce wa firriqabi wato wa firriqabi shi mai roƙo din bai da wata alama da za a ce lalle sai an ganta kafin a bashi in ya zo ya roƙa wancan alamun mu bayani na halaccin ka je ka roƙa ne amma ko da mutum rigansa fes fes ko da mota ya zo ya ce wallahi ba ni da abun da zan ci a gidana ka taimake ni to kar ka ce karya kake yi ya aka yi riganka mai kyau ya aka yi ka zo da mota ka ba shi fi sabilillahi ya zo a hadisi ma ahmad ya ruwaito manzala ta sama ya ce lisa'ili haqqun walau jaa ala farasi mai roƙo yana da haƙƙi ko da akan doki ya zo to daɗin ai abun hawan ba wanda ya wuce doki don za a ce ko da akan jib ya zo wata katuwar jib ya zo ya ce ku taimaka in fi sabilillahi ba ni da abinci ku ba shi kawai in ƙarya yake ma shi ya ga dama amma ka ce masa ƙarya yake baka sani ba ko aro yayyo motan ko kuma basu suka zama suka sama motan bata isa ta biya ba yana da matsaloli da yawa so da haka sai ka bashi baraka ta a wani ya cika roƙo ko yayi menene ba wannan matsalan roƙonsa tana kansa idan bai cancanci yayi ba sannan wa fir riqabi da kuma wajen yan tawuyaye wato shine bawa da mai gidansa ya tsora masa fansa ya tsora masa kuɗi in ya biya ya zama ɗa ka je ka kawo dubu ɗari biyar ka zama ɗa yana ta buga buga yana ta buga buga to shi ma yana buƙatan ka taimake shi in ka taimake shi Allah zai taimake ka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa idan bawa ya taimaki dan uwansa to zaka sai ka taimake shi har ya je ya biya mai gidansa ya zama ɗa, yanzu ya samu yancinsa musamman idan mutumin kirki ne bawan Allah sanne ce wa aqama salata bawan Allah na gari shine wanda yake tsaye da sallah Allah ta'ala cewa yake tsaye da sallah galibi ba cewa yin sallah ma'ana tsaye da sallah ka yi ta a lokacin a lokutanta kowace sallah sai lokacin ta yi kafin kai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta akwai lokacin ta kar ka yi kafin lokacin ba ta yi ba kuma kar ka bari sai lokacin ya wuce ka yi laifi sannan ka yi ta da ruku'unta da sujjadanta da nitsuwanta da kushu'inta dole sai an samu nitsuwa a sallah in babu nitsuwa sallah ba ta yi ba wani ya zo ya samu manzo Allah sallama kamar yadda zo a Bukhari da Muslim a masallaci manzo Allah yana zaune yana kallon sa yazo wata irin sallah Allahu akbar sami Allah liman yadau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar take kawai ya gama ana cewa sallan koton kurciya ya gama ta sai zo ya ce manzo Allah sallama sallama assalamu alaikum manzo Allah ya amsa masa sai ce masa amma irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba fa ya sake koma kuf kuf kuf wai har ya gama ya sake da manzo Allah ya ce koma kai sallah ba kai sallah ba a sai wannan ba sallah bane sallar da ba ni tsuwa ya sake komawa yana ruku'u sai ya dago yana sujjada ya dago ya sake koma har ya gama manzo Allah sai yana kallon sa sai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah ba kai sallah ba har sau uku to sai anan ne yace manzo Allah sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayraha fa'allimni na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ni iya irin sallan da na iya kenan ban iya wacce tafi wannan baka koya mini dama magani jahilci shine mai tambaya shikenan manzo Allah sama ya koya masa yace idan za ka yi sallah ka cika alwala fa azgil wudu kar yi fatal fatal fatal alwala mai kyau idan kai alwalan ka fuskanci alqibla sannan kai kabbara Allahu akbar sannan ka karanta abin da ya sauka na alqur'ani shine fatiha da sura sannan yace masa summarka hatta tadma inna raki'an sannan kai ruku'u har sai ka nitsu a ruku'un kafin ka dago tun marfa hatta ta tabila qa'iman in ka dago din kuma kar ka tafi sujada sai ka daidaita kana tsaye sun masjud hatta ta tsuma inna sajidan sannan ka tafi sujada ba za ka dago ba har sai ka a sujjadan sun majlis hatta ta tsuma inna sajidan sannan in ka dago daga sujadan ka zauna kar ka tafi sujada ta biyu sai ka nitsu a wurin zama din sun masjud hatta ta tsuma inna sajidan sannan ka yi sujada. kar ka dago daga sujada ta biyun ma sai ka nitsu sai ce sun maf zalika fi salatika kulliya sai koya masa raka'a daya sai ce duk sauran sallolinka haka za ka yi irin sallan ahlu sunna kenan wanda suka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah ce ku yi sallah irin yadda kuka ga nake sallah amma sallah da gaggawa da gaggawa wannan ba ta kai ba ta ba ta zuwa ko ina manzon Allah ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba mun mun karanta tun a qawaidi wa tumaninatu fi arkanin sala nitsuwa a cikin rukunin sallah wajibi ne shine a ruku'u da dagowa da tsayawa da sujjada da dagowa dole sai ka nitsu ya zo a hadisin manzala ta sama idan mutum ya yi sallah bai cika ruku'unta ba ko sujjadanta yayi ta kukkukku sallan za a nade ta kamar yadda za a nade tsumma sai a maka masa ita a fiskanta a sai sallan ta ce zayya'aka Allahu kama zayya'atani Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni sallan da kai ta din ita ne za ta maka wannan mummunan addu'a to za ka mu mu yi sallah mai kyau ina za ka je minti goma sha biyar ya ishe ka ko minti goma ma ina mutum zai harkokinka na rayuwa ka bata awowi da yawa amma sallah kuma sai zama kana gaggawa kana yin ta ba tare da nitsuwa ba sannan Allah ta'ala ce wa atar zakata kuma shine wanda ya bada zakka bada zakkan dukiyoyi duk inda Allah ya ce wa qimu salata sai ce wa atu zakata saboda 'yan uwan juna ne ba sa rabuwa da juna an wato daga abdullahi bin abbas yace ayoyi guda shida karkare ba su uku ne da haɗe da ƴar kowace da ƴar uwanta guda shida Allah ta'ala ya ce anishkurli wa liwalidayka ka ka bauta mini ka kyautata wa iyayenka in ka bauta Allah baka kyautata wa iyayenka ba zai hana ka ka shiga wutar jahannama ba za ka je ka sha duka sannan yace wa Allah wa adi'ur rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah sassama ko ka bi Allah in baka bi manzon Allah ba zai hana ka shiga wutar jahannama ba sannan sai ce mai wa qimu salata wa atu ku tsaye da sallah ku ba da zakka ko kai sallah in baka ba da zakka ba ba zai hana ka shiga wutar jahannama ba ubangiji ta lace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastu li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun wadanda suke taskance azurfa da zinari shine kuɗi ba sa fidda zakka ka musu albishir akwai azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama yana jiran su ranar da za a musu lalas da wannan dukiyan a musu lalas a goshinsu da sauran sasannin jikinsu da bayansu ko ina a kokona sannan sai a ce musu ku abinda kuka ajiye ba ku ba da zakansa ba wannan shine abin da kuka tara kuka ki ku ba da zakka shikenan dukiyar ta zama azaba kuma ranar alkiyama anan yana ta jin daɗi ki sai mota ya gina gida ya sai wannan abincin ya ci wannan ya je nan kasar yawo ya je ina in ya je lahira kuma sai a narka ta ta zama dal ma'ana azabtar da shi da ita a wani hadisin manzo ta sama yace za a mai da ita macijiya a nade masa a wuyansa ta dinga saransa tana ana maluka wa ana kanzuka ni ne ka ni ne abin da ka ajiye baka bada zakkansa ba Ko za ka idan mutum bai bada zakkan dukiyar ba ya sani za ta kasance masa bala'i ranar alkiyama wasu suka ce abin da ake nufi da wa'atar zakata wato ya tsarkake zuciyarsa dole sai ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake ranka ba dauda na shirka a ciki babu tamfe-tamfe babu tsafi babu bidiyo'i babu hassada babu kofi babu jin haushin musulmi da gaba da musulmi a zuciyanka don ubangiji ta lace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah ta'ala riga nuna maka hanya mai kyau da marar kyau duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya samu babban rabo wanda kuma ya daudada zuciyarsa da wa'annan daudodi da na faɗa shi kuma ya taɓe ranar alkiyama Allah ta'ala ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu sannan kuma da masu wato sune masu cika alkawarin su in sun yi alkawari idan mutum yayi alkawari ya cika wa aufu bil uqud ku cika alkawari saboda haka wajibi ne cika alkawari shine siffofin bayin Allah na gari rashin cika alkawari alama ne na munafurci manzo Allah sassama ce ayatul munafiqi salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa idza tumina khana alaman munafiki abu ne uku in yayi magana yayi ƙarya in ya alƙawari ya saba in an amince masa ya ha'inci alaman cewa shi munafikin Allah ne ba mutumin kirki bane kuma cika alƙawari shi yake nuna wane dan adam ne wane ya cika mutum idan mutum zai ce zai ma abu bai yi ba gobe bai yi ba zaka dauke shi fanko ne ba zaka dauke shi mutum ba har mutane su gane shi wani ya ce zai min abu kaza A wani kai rabu da shi wannan wannan shirme ne bai zai maka ba so mutum ya zama ba mutum ba bai da kima kuta-kuta a cikin jama'a shi yasa sai na yake cewa izamal mar'u lan yahfaz salasan fabi'hu walau bi kaffin min ramadi wafa'un lis-sadiqi wa badlu malin wa kitmanu sara'iri fil fuadi idan mutum bai kiyaye abubuwa guda uku ba to bai da kima ka kai shi kasuwa ka sayar in ka rasa mai siya da kuɗi ko toka ne ka karɓo ka ba da shi toka ta fi shi kima Shi ne mutum ya zama baya cika alkawari sannan baya kyauta kuma baya ɓoye sirri wannan su ne dan adam siffofi guda uku idan aka ce kana cika alkawari in kai kuma kana alheri kana kyauta abu daidai gwargwadon abin da Allah ya hore maka sannan an gaya ma sirri za ka rike to ka zama cikakken mutum kenan mai kima a cikin jama'a amma an karanta wannan siffofin ba ka da kima a cikin jama'a to warware alkawari haramun ne kuma ko kafuri ne aka yi wa alkawari ba ya da warware ba shi yasa manzon sama ya ce man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihata janna wanda ya kashe kafirin amana ko kanshin aljanna ba zai ji ba don an yi alkawarin ba za a kashe shi ba a zauna lafiya da shi kai kuma ka je ka kashe shi to wannan yana nuna ba za ka shiga aljanna ba ubangiji ta lace wasabirina fil ba'sai malai sun ce anan ana tazamma an ce wal mufuna nan kuma aka ce wasabirina an shafe wani harafi wani wani fi'ili ne yabo ne wa amdahu sabirin ina yabon masu haƙuri, fil ba'asa'i a wajen wato tsananin talauci wabbar ra'i da rashin lafiya wa ba'si da lokacin yaƙi. Allah ta'ala yake da masu haƙuri a wajen tsananin talauci alaman kai mutumin kirki ne shine idan talauci ya buge ka ka haƙura. kar ka je kana kai karan Allah ta'ala duk inda ka zauna wallahi talauci ya min yawa ba ni da shin ba ni da gobe ni kan ba ni da shi na halaka na yi kaza duk inda ka zauna kana kokawa kana kai karan ubangiji subhanahu wataala ko mutane ba abin da za su iya maka ba za su maka komai ba to da haka ka je kawai ka kama sana'a ka ɗaga hannu ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala kar ka je ka kaskantar da kanka a banza kana raki ka kai karan Allah kuma buƙatar ka ba za ka biya ba za ta biya ba to da ka la taqba anna li makhluqin ala tama'in fa inna zaka mudirrun minka bid-din wastarziq Allah mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nun kar ka je ka kaskantar da kanka a wajen abun halitta wannan zai cutar da addininka ka nemi arzikin Allah arzikin sai yana tsakanin kafun da nuni in yace kun kasance arziki kawai sai kai kuɗi to ka je kana walar da kanka to talaka dole ya zama yayi hakuri yana da hakuri malamai sun yi sun tattauna cewa da talaka mai haƙuri da mai kuɗi mai gode wa Allah ta'ala wa fi daraja wani ya ce talaka mai haƙuri ai shi Allah ya jarrabe shi ibtila'i ne masifa ne har yi haƙuri bai zama ɓarawo ba bai zama ɗan fashi da makami ba bai yi ridda ba ya riƙe addininsa bai kai ƙaran Allah ta'ala a wurin halittarsa ba sai wannan ai ya fi cancantan yabo wasu ka ce a mawadaci shi ya fi saboda shi kuma Allah ba shi dukiya wanda zai iya sabawa Allah ta'ala duk ta inda ya ga dama wanda dukiyar ya kamata ta shagaltar da shi ta hana shi yin addini amma yana rike da addininsa ai wannan shi fi zama abun yabo haka aka dinga cika shafuka ana ta rubuce rubuce an kasa sasantawa sanda sheku isa mi taimiya ya zo ya ce a ku tsaya riba muku rigiman tsakanin talaka mai kuɗi talaka mai haƙuri da mai kuɗi mai godiya wanda ya fi kowa daraja a wurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah saboda inna akramakum taƙa ku wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah saboda haka ta nan ne za a iya ganewa ta hanyar wane mai tsoron Allah ne wane kuma bai da tsoron Allah amma dai talaka abun tausayi ne shi yasa ake cewa talaka bawan Allah ma'ana abun tausayi ne shi Allah kawai yake da shi <laughs> mutane ba su damu da shi ba ba sa yi da shi aka ce wai talauci mai sa aurar da yar mutum ba tare da an shawarce shi ba haka ne tana wajen wani wanka mai kuɗi yarka kawai sai a sa ranar aurenta ba a shawarce ka ba a ba da ita saboda kai miskini ne amma in kana da kuɗi ko dangin na nesa ne sai an shawarce ka kafin a aurar da yarinya a dangin ku to wannan shine talaka kowa bai damu da kai ba Allah ta'ala kawai shine gatanka wani yace yamshil faqiru wa kullu shay'in didduhu wan nasu tughliqu dunahu abwabaha yaral adawata la abun nan fatarahu mamqutan wa laysa bimuznibin wa yaral adawata la yara asbabaha hatta alkilabu idza ra'at za sarwatin asgad ilayhi wa harrakat aznabaha wa idza ra'at yawman faqiran abiran nabahat alayhi wa kasharat anyabaha yace fakiri yana tafiya kowane abu baya tare da shi kowa baya kula shi kawai mutane ma suna kulle kofofin su in su hango talaka yana zuwa su kulle kofar kawai kar ya shigo amma mai kuɗi ne tarbansa da bismillah bismillah za a tarbe shi yace yana ganin ko ina ba a son mutane ba sa son ana ta adawa da shi kuma shi bai ga sababin da za a yi adawa da shi bai yi laifin komai ba amma hantaransa sa ake yi magana ma ba a sauraron sa ana gaba da shi yace har karnuka idan suka ga mai kuɗi a anguwarsu sai kaga suna karkatowa da kunnen su su ji me yake faɗa suna ɗan mummotsa jelan amma in sun ga talaga kuma yana wucewa sai su dinga masa haushi hu suna ta yaƙi haƙori kamar za su cije shi wato kare ma ya san waye talaka ya san waye mai kuɗi so saboda haka idan Allah ya jarabe mutum da talauci sai dai haƙuri kawai in ka yi haƙuri ba to ai za ka je ka yi asaran addini ba kuma za ka yi ta rikici da jama'a don jama'a kan ba za su damu da kai ba amma da kayan kuɗi kuma kowa ka je za a ta zuwa wannan ya zo kowa yana so ya mu'amala da kai mutum ya gaisa da kai ma ya ta jin daɗi yi ta jin daɗi ko bai baka komai ba baka ba shi komai ba amma ya gaisa da kai sai ji daɗi ya gaisa da wani wadda ra'ayi da masu haƙuri wajen rashin lafiya in Allah ya jarabe ka da rashin lafiya yi haƙuri manzala kuma ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan wala gammin, hatta shaukati yushaquha illa kaffara Allahu biha min khatayahu hadisi Imam Bukhari duk abin da ya samu musulmi na wahala ko rashin lafiya ko bakin ciki ko bacin rai ko damuwa ko wani cuta har kaya da za ta sauke shi zai zama sababin kankarewan zunubansa ne wato rashin lafiya sababi ne na kafara ce sai an zo da mara lafiya ce Allah ya sa kafara ne mana Allah ya sa kankare zunubai ne sai ka je lahira amma da sharadin kai hakuri fa in ka yi hakuri rashin lafiya alheri ne zaka je lahira baka da zunubai Ke sa idan mutum mai zunubai ne mai sabon Allah ne to yi dogon jinya ya fi masa alkhairi akan ya mutuwan farat daya saboda in dai yayi hakuri kullum ana zubar masa zanubansa ana zubarwa yana koma zuwa ga Allah sai kaga ya je lahira lahira lafiya kalau amma in Allah ya ga daman ya masa hukuba sai ya dauke ki, fat shi yasa zuwa hadisi mautul fujaati rahatun lil mu'mini wa aqadatu asafin lil fajiri mutuwan fat daya futu ne ga mumini amma fajiri fa riko ne na na abun nan na na na na bacin rai an kauce shi ne kawai ya je lahira a masa azaba da da zanubansa ubangiji ta Allah ya kare mu sannan ubangiji ta lace wahinal ba'as da kuma lokacin wato yaƙi nan ma suna haƙuri su mumine bayan Allah na garin an je daga kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratu Ali Imran ya allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wadanda kuke kuka yi imani ku yi haƙuri a wajen yaƙi wa sabiru ku yi gasan haƙuri da kafirai su ma suna haƙuri ba wai ba sa jin ciwo bane su kuma ku yi haƙuri din ku je ku tsare ƙofofin garinku ku ji tsoron Allah domin ku samu rabo a wata ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun kar ku rauni wajen neman kafurin domin in kuna jin radadi to su ma suna jin radadi bambancin shine ku kuna tamanin rahamar Allah subhanahu wataala su kuma ba abin da suke tamani to ku da kuke tamanin wani abu a wajen Allah ta'ala ina maganan kuma ku yi rauni ko kuma ku nuna cewa ba za ku iya ba ubangiji ta lafe ulaika allazina sadaqu waɗannan da muka yi ta faɗan sifofin su tun jiya zuwa yau su ne waɗanda suka yi gaskiya dangane da imaninsu su ne wanda suka tabbatar da cewa imaninsu na gaskiya ne a maganganunsu da kuma ayyukansu suna ka je ka sake nazarin wannan ayan da sifofin da ta ɗauka sai ka ga ka siffantu da siffofin ko a'a in ka siffantu da siffofin to kai ne mumini na hakika wanda ubangiji ta'ala ya tabbatar da imaninsa ya shaida akan me akan imaninsa maganganunsa na imani ne Ayyukan sama na imani ne gaba daya Allah ta'ala ce wa ulaika humul muttaqun wa'annan kuma sune masu tsoron Allah wanda suka kiyaye abubuwa na haramun suka aikata abubuwa na da'a wa ubangiji subhanahu wataala idan ka samu tsoron Allah kuma ka samu babban jari jari mumini shine me shine tsoron Allah manzala sa sama yi wasici yace usikum bi taqwallahi azza wa jal ina muku wasici da ku ji tsoron Allah walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haka Allah ta'ala ya wa bayinsa wasici yace nayi muku wasici da wa'anda aka ba littafi kafin ku ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine babban abin da za a maka nasiha da shi don shi ya tattaro maka addininka so da ka kula da tsoron Allahnka karuwa yake ko riguwa yake idan yana riguwa ka kama kuka ka san da za ka yi ka farfado da shi in yana karuwa kuma ka ƙara himma yaqulul mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi aula mastafada mutum yana tattalin jarinsa yana duba yau riban nawa ya ci jiya riban nawa ya ci a lissafin da na yi bana nawa na samu karuwa ko nawa ya rage amma baya duba tsoron Allahnsa kuma karuwa yake ko ba karuwa yake ba kuma tsoron Allah shine fiyayyen riban da dan adam zai ci don shine tsiranka duniya da kiyama ba za ka shiga aljanna ba sai kana da tsoron Allah Allah ta'ala ce uidda lil muttaqin an tanadi aljanna ne saboda wato ainihin masu tsoron Allah ubangiji ta'ala ya samu daga cikin yan aljanna Allah ya samu daga cikin wayannan wato masu wayannan siffofi wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayan sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku kutiba alaikumul qisasu fil qatala an wajabta muku kisafi shine wanda ya kisan kai a kashe shi fil qatala a cikin waɗanda aka kashe idan wani ya kashe wani da gangan to an wajabta shi ma wancan a kashe shi alhurru bil hurri idan an kashe ɗa to a kashe ɗan, in da ya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa a kashe shi wal bil'unsa, idan mace ta kashe mace ita ma a kashe ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda kuma aka masa afuwan wani abu daga dan uwansa waliyan suka ce a'a mu kar a kashe shi a bamu diya fattiba'un bil ma'ruf to shi mai neman diyan ya ne ya bi wurin neman diyan sa din ta hanya mai kyau kar ya tsananta wa masu ba da diyan sune yan uwan wanda suka yi kisan kan kenan wa ada'un ilayhi bi isan sannan shi kuma mai bayarwa ya bayar ta hanya mai kyau kar ya yi taurin wato biya ɗin sannan kuma kar ya tauye musu ya ba su abin da ba daidai ba zalika takfifun min rabbikum wa rahma kasancewan a ɗaukewa mutum kisan kai a ce ya biya diya sauƙaƙewa ne daga wajen ku subhanahu wa ta'ala wa rahma kuma tausayawa ne wajen amfanar da su waliyan wanda aka kashe da dukiya famani tada ba'da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan nan wato ya kashe wanda yi wa afwa falahu azabun alim yana da azaba mai radadi ranar alkiyama wannan ra'ayan tana magana akan abin da ya shafi kisasi wato kisasi shine idan ka kashe rai da gangan hukuncin ka shine a kashe ka a kashe ka saboda in ba haka ba za a daina kisan kai din ba to ubangiji ta'ala ya ce duk wanda yayi kisan kai da gangan hukuncin sa hukuncin kisa ne idan ɗa ya kashe ɗa shi ma a kashe shi amma idan ya idan bawa idan da ne ya idan da ne ya kashe bawa to ba za a kashe shi ba don bawa abun sayarwa ne sai a ce an kai shi kasuwa nawa ne zai zai miliyon ɗaya sai a ce to kawai miliyon ɗaya kamar ka kashe wa mutum dabba sani, kaga in ka kashe kai ba za a kashe ka ba abun kuɗi ne sai ka biya to amma idan bawa ya kashe ɗa kuma za a kashe shi sai ce wal abdu bil abdi haka bawa in ya kashe bawa kuma za a kashe shi domin matsayin su ɗaya ne wal unsa bil unsa mace in ta kashe mace za a kashe ta to mace in namiji ya kashe mace ba ba za a kashe shi ba shi ma za a kashe shi za mu zo kan matsala to ubangiji subhanahu wataala ya ce faman ofiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afuwa aka ce a'a mu kan ba sai ka ba sai an kashe ka ba ka zo ka ba mu diya kawai su yan uwan wanda aka kashe su ka yadda da wannan to fattiba'un bil ma'ruf su waɗanda wato za su karɓi diya ɗin su nemi diyan ta hanya mai kyau ba ta hanyar musgunawa da walakantawa ba domin diya ana mata ajali shekara uku kamar yadda ibn abi zai da kawo a cikin risala shekara uku don diya a yanzu miliyon hamsin da tara ne da wani abu to waye zai iya biyan ta take amma sai a kakkasa ta shekara uku da kai da yan uwanka ku haɗu ku biya mutum da yan uwansa duka a diyatu alal aqilati in dai kisan kuskure ne in na ganganci ne zai a kyale ka je ka sha wahala to kaga sai a hankali shekara uku duk wata ku kawo kaza duk wata ku kawo kaza sannan wa adawun ilahi bi isa shi kuma wanda yake bayarwan tunda an masa afuwa to yayi iya kokarin sai ya bada diyan nan kada yayi taurin biyan diyan ya zama baya son bayarwa ko kuma ya ya tauye diyan baya ba zai bada ita yanda aka yanda aka ce a bada ita ba sai Allah ta'ala ce zalika takfifun min rabbikum wa rahma bada diya din maimakon kisan kan sauƙaƙewa ne daga wajen ubangijin ku kuma da kuma tausasawa wato sauƙaƙewa ne ga shi wanda ya kisan kan maimakon a kashe shi sannan su kuma wadiyan wanda aka kashe amfanarwa ne a gare su yanzu idan talakawa ne a kashe ɗan uwansu sai aka ce za a zo a kashe shi kuma sannan waɗanda suka kashe masu kuɗi ne za su iya biyan diya za su iya biyan diya ai gara su ce mun yafe kisa mun yafe kisafin a zo a biya mu diya sai a ɗauko miliyan hamsin da tara a basu sai su riba gado kaga sun yi kuɗi kenan to kaga akwai rahama a cikin wannan akwai amfani a cikin sa shi yasa Allah ta'ala ce za a iya yafewa din to amma sai ya ce famani itada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci famani itada ba'da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan nan an kashe mutumin mutum ɗaya ne ya kashe maka dan uwa sai kace wallahi na kashe mutum biyu a gidansu ko mutum uku ko biyar a kabilan idan ka ka kai ta'addanci fa duk wanda ya kafa lahu azabun ali yana da azaba mai radadi ranar alkiyama ba a yadda da wato ainihin wannan ta'addancin ba ko kuma mutum ya yi shaye-shayensa ya je ya kashe maka ɗa ko wani ɗan uwa kai kuma ka ce wallahi sai na kashe babansa sai ka je ka kashe babansa wannan ta'addanci ne babansa ne ya kashe ka akwai waɗanda yanzu irin in masu shaye-shayen nan na je wani gida a Kaduna inda ake ɗaure irin waɗannan masu shaye-shayen suka dinga mini tambayoyi na musu wa'azi abun mamaki malam wallahi wani daga cikin su yace shi ya kashe babansa ne har lahira ya kashe babansa yana kuka yace yanzu in ya tuba Allah zai zai yafe masa in ya tuba Allah zai yafe masa to akwai wanda kuma an taba shi ne kawai ya kashe baban wani taba shi aka yi ba wanda wanda wanda ya taba shi daban irin dan uwansa ne mai shaye-shaye shi ko da ya tashi yace sai ya kashe baban wancan kuma ya je kashe baban wancan to kaga wannan shine ta'addanci saboda haka ba a ta'addanci a wajen kisasi wanda ya kashe shi za a kashe nan ma za a je kotu a tabbatar da wannan sannan sai a wato ainihin kisasi a cikin suratul isra'i Allah ta'ala ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah ta'ala ce kar ku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta a kashe duk wanda aka kashe masa dan uwansa to an bashi hujja zai iya ramawa a je kotu a tabbatar da wannan kisan kan shikenan sai a zo da wannan wanda ya kisan a ce to bismillah ga takobi ka sare masa wuya ko kuma in ba ka baka ce a sare masa wuya an baka wannan hujjan kuma Allah zai taimake ka domin bangaren ka yana da mai karfi amma sai aka ce fala yusrif fil qatl kar ya wuce gona da iri wajen kisan kar ya je ya kashe sama da daya ko ya je ya kashe wani wanda ba ba shine ya kashe shi ba idan yayi haka wato ainihin yayi kuskure sababin saukan wannan ayan wasu ne daga cikin larabawa idan an kashe musu mutum sai su ce a'a mu ba za mu ainihin kashe bawa a maimakon ɗa ba ko kuma su ce idan wani makaskanci ne a kashe musu sai sun duba a kabilan wa fi daraja sannan sai su je su kashe ta idan namiji mace ne aka kashe musu sai su ce namiji za su kashe to shine Allah ta'ala ya mai da su zuwa ga kisasi wanda aka kashe maka shi zaka kashe amma ba a yadda kai ta'addanci ka tafi wato ainihin wani wuri ba shi yasa aka ce al'unsa fil unsa mace ne to ka kashe mace karka ce ka je ka kashe wato ainihin namiji amma idan namiji ya kashe mace za a kashe shi bil ijma duk malamai sun yi ijma'i saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas to da rai in an rai ya kashe rai za a kashe rai idan hanci ka cire wani a cire maka hanci in ido ne a cire maka ido idan haƙori ne a cire maka haƙori in rauni ne kuma a duba daidai inda ka masa raunin kai ma a maka matuƙar yin raunin ba zai kai zuwa ga lahira ba in hannu ne a yanke in kafa ne a yanke amma in cikin sa ka huda masa to sai ka biya jiya domin kila garin huda cikin kai ba za ka warke ba za ka tafi lahira sannan da aka ce in mutum ya kashe mutum a kashe shi to ana cire wasu kuma ba a kashe su kaman uba idan ya kashe ɗansa ba a kashe shi saboda hadisi ingantacce da manzala sama yake cewa la yuqadu walidun bi waladi uba ba a kashe shi don ya kashe ɗansa idan kisan nan a bisa kuskure ya kashe shi ba yana nufin wai bai sani ba a'a yana son ya ladabtar da shi ne ya samu sanda ya kama dukansa ko ni itace sai ya kashe shi tun malamai sun ijma'i ba za a kashe shi ba amma idan kama shi ya danne shi ya sa wuka ya yanka shi yadda ake yankan rago imam mali ya a kashe shi kawai don wannan ya ta ta'addanci ba wani uzuri da za a bashi don wancan za a ce ladabtarwa ne ya yi zuciya ne ta ɗauke shi ya kashe amma wayin ka da wuƙa kan ai kuma wannan an wuce gona da iri kirikiri kisan kai ne yake son ya yi. to amma duk da aka wasu malamai suka ce ba za a kashe shi ba suka ce ya za a yi sababin zuwansa duniya shi kuma dan yayi sababin barin uban duniya shi ya kawo ka duniya kai kuma kai sababin barin duniya sannan ba a kashe musulmi ya kashe kafuri ko da da gangan ne sai dai a biya diya saboda ubangiji manzala kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari la yuqtalu muslimun bi kafirin ba a kashe musulmi idan ya kashe kafuri sannan wani hadisin al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi zimmatihim adanahum wa hum yad'un ala man siwahu musulmi sune jinin su yake daya amma kafuri jinin sa ba irin na musulmi bane in musulmi ya kashe kafuri sai dai a biya diya amma ba za a wato ainihin kashe shi musulmin ba sannan ba a kashe ana kashe jama'a da yawa da sababin mutum daya idan mutum goma suka haɗu suka kashe mutum daya to duk mutum goma za a kashe ba za a ce kwaya ɗaya za a kashe ba ai dukan su suka yi kisan wannan a zamanin sai na Umar aka samu wasu mutum bakwai sun kashe wani yaro suka mar kisan gila sai na Umar ya sa aka kashe su gaba ɗaya wani ya ce za a kashe su duka sai na Umar ya ce wallahi lauta tamala alaihi alu san'a la qataltuhum bi yace da mutanen sana'a shine babban birnin yaman a sana'a aka yi abun yace da mutanen sana'a da su hadu gaba ɗaya su kashe wannan yaron da duk ina kashe mutanen garin gaba ɗaya na karar da su wannan shine hukuncin Allah subhanahu ta'ala dangane da mutane da yawa su kashe ainihin wato jama'a da yawa sai Allah ta'ala yace mutun mutane da yawa su kashe mutum ɗaya sai ubangiji ta'ala yace ce walakum fil qisasi hayatu walakum fil qisasi hayatun يا أولي الألباب لعلكم تتقون Ubangiji ta ce wa lakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa a dangane da kisasi in an ce duk wanda ya kisan kai a kashe shi ai za a rayu da yawa domin idan mutum ya kisan kai aka kashe shi kaga shikenan yanzu ta'addancin sa ya kare shi kan ba zai sake kashe wani ba kaga wanda da ya niyan ya ƙara kashewa yanzu yana raye sannan wani ma in ya ga an kashe shi shi ma zai ji tsoron bai zai kashe wani ba kaga za a samu rayuwa rayuka su dinga me su dinga ainihin wanzuwa to shi sa Allah ta ce walakum fil qisasi hayatun ya wuje albab ya kuma su hankali ku yi tunani kisasin nan don raya jama'a ne aka shar'anta shi wanda ya kisa da gangan a kashe shi saboda sauran jama'an su rayu ne la'allakum tattaqun don ku ji tsoron Allah ku daina aikata wato ayyuka na haramun saboda haka akwai hikima wajen kisafi wanda ya kisan kai a kashe shi ba za a samu yan ta'adda a duniya ba yanzu duk abin da yake faruwa na kisan kan nan ai ba a hukuncin kisan kan ne ko mutum zai yi kisan kai amma an kama shi sai a yanka masa shekara biyar ko shekara goma ko a tsora masa ma ainihin wato wani fansa a ce ya biya kaza a tsora masa tara to kaga wannan duka kuskure ne shi yake kawo ta'addanci baya karewa su da larabawa abin da suke cewa alqatlu anfalil qatli kisa ya fi karar da kisa to Allah ta'ala da yake mahalicin balaga da fasaha ne sai ya zo da lafuza ko ibaran da tafi wannan fasaha shine abin walakum fil qisasi hayatun ko lakum fil qisasi hayatun lakum fil qisasi hayatun kaga ba a maimaita wata kalma a ciki ba kuna da rayuwa wajen kisafi shine ramuwan kisa wannan kuma alqatlu an fali kisa ya fi karar da kisa kaga an maimaita kalman alqatlu har sau biyu to babu fasaha a cikin magana to ubangiji ta'ala ya shir'anta wannan domin wato kau da barna a bayan ƙasa hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzala ta sama yace man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairi nazarain imma an yuda aw yuqadu wato duk wanda aka kashe masa dan uwa yana da zabi ko dai a biya shi diya ko kuma ya sa a kashe wancan in dai kisa da ganganci ne in kaga dama ka bari a kashe shi in kaga dama ka ce a bani miliyan hamsin da tara din zan yi jari da ita duk shari'a ta halatta maka wannan ko kuma ka yafe ma kwata-kwata kar a kashe shi babu diyan sannan kuma ka yafe masa ya tafi ba diya ba kisa to wannan ne malamai suka yi sabani idan aka ce babu diya babu kisa yanzu ya za a yi za a bar shi ya tafi ne kuma ya kisan kai da ganganci wasu malamai suka ce a kyale shi kawai ya tafi ya samu ya samu fita mafita imam mali ya ce a a masa bulala ɗari kuma a sa shi a gidan yari bulala ɗari sannan a ɗaure shi shekara guda domin gobe kar ya sake an an bashi gobe ma zai sake zai tamani za a sake yafe masa to maimakon haka a ɗaure shi shekara guda a gidan yari sannan kuma a masa bulala ɗari to wannan shi ke nuna maka haɗarin kisan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima farkon abin da za a yi hukunci a tsakanin mutane a cikin jini ne za a zo rana ya kiyama tare jama'a duk wanda wani ya kashe shi zai zo da kansa a hannu yana rike da kan ya ce rabbi salhu lima qatalani ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni me yasa baka da hujja da zaka kare kanka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya kare mu ya kare mana dinanan mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan mai tambaya yake cewa malam mota ce ta buge tinkiya sai muka yi ƙoƙarin mu bincika waye mai tinkiya muka ga kuma alaman yadda take ɗin in ba a yanka ba zuban jini take za ta iya mutuwa muka yanka ta muka nemi mai saya muka sayar da tinkiyar to menene matsayin kuɗin da yake hannunmu ya za mu yi da shi don mun yi cigiya don saboda gano mai wannan tinkiyar ba mu samu ba to da farko dai kamar yadda muka bayani ko tasirin jiya ne ko shekaran jiya duk mutumin da ya buge dabba da mota ta kai gejin da ko ka barta ma ba za ta rayu ba tabbas to in kayan ka ma ba za a ci ba don ta riga ta zama mushi sai dai idan buge ta da kai bai yi muni ba ta yadda za a iya wato ainihin mata jinya ta tashi to nan an yanka za a iya ci na biyu kuma in har wanda za a yanka ne aka yanka aka sayar aka nemi mai dabban aka rasa to za a yi sadaka da kuɗi ne kamar yadda muka sha faɗa duk wani haƙƙi na wani a kanka idan ka kasa samunsa za ka je ka yi masa sadaka da wannan kuɗin sai ladan ya je wurinsa in kuma ya zo to yi wa kanka sadaka sai ka biya shi ya ce malam ka yi magana a kan bawa mutum sadaka a koda ya zo a jif to malam wannan mun riga mun san haka ɗabi'arsa yake yana yi ne don saboda ya tara ya sai abubuwa to idan iya zo ya yi mana baran za mu bashi wanda ka sani ɗabi'ansa shine je dinga zudda mutuncinsa alhalin yana da shi yake bara bara ka bashi ba saboda ai manzo Allah ta sama ya haramta yin bara din ga wanda yake mawadaci saboda haka wannan wanda baka san halinsa bane shine masturul hal baka san waye bane yazo ya tambaye ka sai ka bashi amma wanda ka san halinsa kawai dai yaudara yake ya zai nuna maka bayi da shi kuma alhali yana da shi wannan karka saurare shi don in ka bashi ma ka taimake shi ne wajen sabawa Allah subhanahu wataala idan mutum ya zo ya samu liman yana sallah iya abin da ya samu a sallar sujadar qabli ne kawai ya samu wannan sallar din to ina ya samu kuma tun da sujadan qabli ya samu ko ta ya samu ma bai samu jam'in ba yi sai dai kawai ya dan samu dan fara kaɗan na cewa ya riski wani abu na jam'i amma bai samu cikakken jam'i ba saboda haka in ya samu wani jam'in ya sake wannan mace ce take cewa malam ya halatta a farkon watan ramadan inna in yi alwala in yi allura don saboda ɗauke al'ada har sai ramadan ya ƙare ya halatta to malamai cewa suke baya kamata ko da ba a haramta ba dai bai kamata ba domin zai iya ja miki wani matsala in jinin nan fitowansa lafiyan mace ne fitowan jinin al'ada in kin tare shi kin hana shi fitowa watakila kuma in ya tashi fitowa sai ya zo ya wuce gona da iri ya zame miki cuta har ya zo ki wuce kwanakin al'adan ki ki zo kina fatawan ya zaki jinin ki ya zarce shi yasa dukkan magunguna na family plan wanda ba a yin al'ada a ƙarshe suna dawowa matsala sai wanda ake yin al'ada ne ake dan samun dama dama saboda haka baya kamata ki yi wannan allura din amma idan kin yi din ko kika sha wani magani don jinin ki kar ya zo to idan bai zo din ba hukuncin ki hukuncin mai tsarki wajibi ne ki azumi kuma in kin yi azumin yayi domin hailan bai riga ya zo ba sai in ya zo ne yake hana azumi da sallah in bai zo ba dole ki sallah kuma dole ki ainihin ki azumi wani ma ne yace iza shariba hindun bi an tarfa addama an zaman al muqtari bi turi fa kuma idan hindu ta sha magani don ta dauke jinin hailanta a zamanin da hailan ya saba zuwa kamata hukuncin ita mai tsarki ne wajibi ta yi sallah idan lokacin azumi ne wajibi ta yi kuma azumin yayi na'am wanda yake cewa malam idan ina yin sallah sai ya rika yin tunani a cikin wannan sallah wata rana har liman ma ya yi sujada ban san an yi sujada ba ma malam yaya matsayi sallah na kuma me zan faɗa irin wannan tunani ya same ni to maganin tunanin shine ka dinga kallo inda zaka kafa goshinka idan mutum yana sallah yana kallo inda zai kafa goshinsa tunani bai cika damun sa ba magani ne wannan wanda shari'a ta da shi kuma ka dinga karatu in a sirrance ake ka dinga yin karatu kar ka zo ka yi gim kana shiru kana tunani idan limai yana yi a bayyane kuma ka dinga kula da abin da yake bayyana ka dinga sauraron ayin alkur'ani ko ba ka jin fassara qur'ani yana da daɗi in kana sauraron sa hankalin ka yana kan wato ainihin qur'ani idan kai kaɗai ne kuma dama kana kira'a kamar da hankali wajen kula da abin da kake karantawa kana kallon inda zaka sa goshinka wannan tunanin ba zai zo maka ba wannan shine maganin wannan tunanin amma wannan tunani idan ya yawa yana rage wa mutum ladan sallah ne ya zo a hadisi wani zai sallah bai da sallan sai rabinta wato rabin ladanta wani kashi ɗaya cikin hudu wani kashi ɗaya cikin shida haka dai saboda haka za ku yi sallah da mutum iri ɗaya amma ya zai fi ka lada saboda kai shi tunaninsa lahira kai kuma tunaninka al'amuran duniya Allah ya sa mu dace sai masu roƙon addu'a kan jarabawa da dai abubuwa daban-daban da muka karanta to Allah biya masa bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين